Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari auna tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau 23 ga watan Satumba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zahra ɗauke da kanin labarai. hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta amurka ta ba da izinin yin allurar rigakafin pfizer biontech a karo na uku ga amurkawa masu shekaru 65 zuwa sama adadin mutanen da suka yi rigakafin covid a thailand a yanzu bai wuce kashi 25 cikin 100 na yawan jama'ar kasar ba masu fafutukar kare demokradiyya 47 a hong kong sun gurfana a gaban kotu da safiyar yau alhamis ƙarƙashin dokar tsaron ƙasa da hukumomin beijing suka saka a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a najeriya kotun majistare a sokoto ta yanke hukunci ga ɗan mai baiwa gwamnan jihar shawara tare da wasu matasa biyu kan cin zarafin wata yarinya sannan za ku ji cewa amurka ta shirya wa kwamandojin mayakan saman najeriya kwas kan yadda za a rage ritsawa da fararen hula da samaman dakarun najeriya ke yawan yi daga bisani kuma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro kafin duk waɗannan rahotannin bari mu fara kawo muku labaran duniya. sauraron mu Assalamu alaikum da fatan kun wani lafiya. Hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta Amurka ta ba da izinin yin allurar rigakafin Pfizer BioNTech a karo na uku ga Amurkawa masu shekaru 65 zuwa sama da kuma mutanen da ke cikin hadarin rashin lafiya mai tsanani. Wannan hukuncin da hukumar ta FDA ta yanke a ranar Laraba ya kuma amince da ƙarin allurar ga wasu ma'aikata. kamar ma'aikatan kiwon lafiya malamai ma'aikatan shaguna da wanda ke zaune da ke a matsugunin marasa galihu ko gidajen yare watakila ba da izinin zai share fagen jefa kuri'ar da za a kada a yau alhamis wanda kwamitin ba da shawara na cibiyoyin da ke yaƙi da cututtuka zai kada kan wasu rukuni na amurkawa da za su cancanci karɓar allurar pfizer a karo na uku A makon da ya gabata wani kwamitin FDA ya kada ƙuri'aƙin amincewa da shirin fadar White House na gudanar da ƙarin rigakafin ga mafiya yawan Amurkawa, inda ya yi nuni da ƙarancin bayanai kan haɗarin da ke tattare da yin allurar a karo na uku. adadin mutanen da suka yi rigakafin covid a thailand a yanzu bai wuce kashi 25 cikin 100 na yawan jama'ar kasar ba yayin da gwamnati ta ce ta himmatu wajen kara yi wa mutane allurar rigakafin gabanin shirye-shiryen da take yi na sake bude wasu muhimman wurare ga masu yawon bude ido yankin chiang mai da ke arewacin kasar na daga cikin wuraren da hukumomin kasar suke fatan za su bude. a farkon barkewar annobar. Jami'an kiwon lafiya na kasar Thailand sun ce tsauraran matakan da aka ɗauka na kulle da amfani da takunkumin rufe baki da hanci sun taimaka wajen ganin karancin masu kamuwa da cutar. Matakan da har yanzu ake amfani da su. To madalla a gaida Zahra Aminu Fage. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran, bari mu duba taskar rahotanninmu inda za mu fara da rahoton da ke cewa masu fafutuka akan kare 'yancin mata da ƙananan yara a Najeriya na cike da fatar ganin masu shari'a na ƙara samar da ƙwarin gwiwa ga waɗanda aka ci zarafinsu ta hanyar ƙwato musu haƙoƙinsu. Wannan na zuwa ne lokacin da kotun majistare a Sokoto ta yanke hukunci ga ɗan mai baiwa gwamnan jihar shawara tare da wasu matasa biyu akan cin zarafin wata yarinya abin da ya sanadiyar fasa aurenta. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. a cikin watan satumba na shekara ta 2020 ne batun ya fito sarari na tuhumar dan mashawarcin gwamna aminu hayatu tafida tare da abokansa akan cin zarafin wata yarinya ta yada hotunan tsiraicinta a yanar gizo abin da ya sanadiyar lalacewa aurenta da aka sha ta yi a wannan lokacin bayan shafe kusan shekara ɗaya ana shari'a akan wannan batun karshe dai mai shari'a majistare shu'aibu ahmad ya yanke hukunci ga aminu hayatu tafida umar abubakar da mas'udu abubakar gidado akan laifuka uku inda umarci a adana su gidan gyara hali tsawon shekara hudu da wata shida ko kuma su biya taron naira miliyan daya da dubu ɗari biyu haɗi da biyan dubu ɗari uku a zaman diya ga yarinyar da aka ci zarafinta na ne mijin ta bakin lauyoyin waɗanda aka yanke ma hukuncin amma dai abin ya gagara na kuma tuntuɓi lauyan da ke tsayawa masu ƙara barista muhammad mansur aliyu a hukunci kamar ya mu daɗi alhamdulillah laifukan kama guda uku ne aka caje su da shi laifi na farko na ɗaukar bidiyon nata na tsiraici wanda aka ba su hukuncin ko da su biya tare ta dubu ɗari biyu ko su ta shekara biyu gidan yari kowane su uku na biyun kuma yaɗa bidiyon da suka yi na tsaraici a social media shi kuma an ba su kowa ya shekara biyu gidan yari ko kuma ya biya tare naira dubu hamsin sai kuma wurin taimakawa wurin aikata wani laifin abatment shi ma an ba su wata shida gidan yari ko kuma su biya tara ta dubu hamsin sannan kuma alkali umarnin da su biya ta diya kowane naira dubu ɗari ɗari wato dubu ɗari uku kan wannan batanci da suka yi mata. anata haujen mahaifiyar yarinya wadda ta nace wurin biyar haƙƙin yarta hajiya safiya umar tuni da allah kuran ya mata bakin cikin da aka saka ta ciki. mutuncinta an so a zubar sun so su hana ta aure amma yanzu tana gidan mijinta wani ya fito kuma ya aure ta yau watan ta shida a ta. to alhamdulillah na gode ma allah dama aini dagewa ta saboda ya zamanto darasi ga sauran matasa ƙasa su da kansu yanzu ba za su sake ba wasu ma in sun kaji labari ba za su kara ba to shi ya sa kawai amma yadda an kai alhamdulillah na kuma tuntuɓi mahaifin yaron da amma farin jawo wannan matsalar wato mashawarcin gwamnan Sokoto akan saka jari wajen kyautata rayukan jama'a Hayatu ta Fida. kunci na Allah ne haka Allah ya kaddar abubuwa su faru ban da ban da wani hafi ga wannan abubuwa kuma ni musulmi ne mai dokar kaddara saboda kan na yarda da abin da aka yi kuma Allah ƙara sauka kuma ita da tana murna ai wannan abun Allah ƙara ruwa mata asiri Allah ya kara ba mu hakuri dukan mu a hawajin masu fafatukar kare 'yancin mata da kananan yara kuwa hukuncin abin kwarin gwiwa ne a cewar rabi'u bello gandi na kungiyar save the child initiative karin kwarin gwiwa mu ta gehe biyu ne akwai ta gehen uwayen yara waɗanda so da yawa an fara cek din sai da sun ki tsaye ko da aka ahamowa babu su ba mata in suke ba sai zama an ɓoye shi wanda an kai hin sai ka rasa ma ya za a yi ka kawo shi kotu ko kuma yan kotu ta nemi ta je ta bakin shi ba za ka same shi ba a nan sai gehe na biyu kuma gehen hukumomi da kuma kotu da jami'an tsaro sun kwarai sun kai bincike sun gabatar da yadda bincike ke a kotu. sai dai wasu na ganin kasancewar idan aka yi la'akari da matsayin su uwayen yaran cewa hmm. zaɓen da aka ba su na biyan tara an samu su hmm. sabci. eh haka nan ma ana ganin kamar hukuncin ya yi karanci amma kuma gara a yi shi haka da a ce ma ba a yi ba duba da cewa akwai kararraki da yawa gaban kotuna masu alaka da wannan wannan hukuncin kan iya bayar da kwarin gwiwa musamman ga waɗanda suka saka karar cin zarafinsu da aka yi muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19, 31 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga zahar ta dawo da ƙarashin labaran duniya. dutsen da ake kira cumbre biaha la palma wanda yana ɗaya daga cikin tsibirin kanari na ƙasar spain ya shiga rana ta biyar yana aman wuta a yau alhamis dutsen ya ci gaba da aman wuta har zuwa safiyar yau alhamis inda yake tumbuɗin ruwan wuta daga kan tsaunin zuwa tsibirin rahotanni sun yi nuni da cewa aman dutsen ya haifar da wasu ƙoramin wuta wanda yake kwarara zuwa yammacin ƙasar tun ranar lahadi inda suka riƙa laƙumi duk abin da suka tara karkarar ciki har da gidaje da makarantu da gonakin ayaba da ake fitar da amfaninsu zuwa kasashen ketare. Aman wutar ya lalata gidaje kusan 200 tare da tilasta dubban mutane tserewa. ana sa ran girgijen hayakin sinadarin sulfur dioxide zai doshi gabas cikin sa'o'i masu zuwa a kan sauran tsibirin kanari da tsibirin iberian da tekun mediterranean Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wani kwamiti zai yanke hukunci kan buƙatar da ƙungiyar ta Taliban ta gabatar, inda ta ce amma hakan ba zai yiwu a wannan zaman da zauren ke yi ba. Shugabannin Taliban na Afghanistan sun nemi a bada wakilin su dama ya yi magana a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan makon, yayin da sauran shugabannin duniya ke kira ga Taliban da ta ba wa mata haƙoƙinsu kamar kowa da kowa. Madalla a gaida Zahra Aminu fage da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin cibiyar nazarin tsaro da shari'a ta amurka ta shirya wa kwamandojin mayakan saman najeriya kwas kan yadda za a rage ritsawa da fararen hula a farmakin da dakarun najeriya ke yawan kai wa 'yan ta'adda daga abuja ga rahoton hassan kai na da ƙarin bayani cibiyar nazarin harkokin tsaro da shari'a ta amurkan ta shirya wannan kwas ne ga kwamandojin sojojin saman najeriya don kara kimtsa su a sha'anin aikace-aikacen su da yadda za su ke tunkarar ɗaukar matakai da kuma yadda za a rage rutsawa da fararen hula yayin kai farmaki. Shi dai wannan kwas na matsayin wani bangare na yarjejeniyar saidawa Najeriya manyan jiragen yakin nan na zamani A29 Super Tucano da tuni har an kawo rukuni na farko na Najeriyar. Kwas ɗin kazalika wani sashi ne na yarjejeniyar tsaro tsakanin Amurka da Najeriya da ya kunshi sai da mata ainihin kayan yaki, kayan gyaran su da ma samar da horo. Kamar yadda ofishin jakadancin Amurka da ke nan Najeriya ya sanar. Kwas ɗin wanda asalinsa an tsarawa wasu kwamandoji 'yan kaɗan ne na rundunar sojin saman Najeriya. waɗanda za su yi aiki kai tsaye da jiragen yakin na sufa tukano. Rundunar sojojin saman Najeriya ta turo manyan kwamandojinta guda bakwai da ma karin wasu kwamandojin saboda mahimmancin wannan kwas wanda shine karo na farko da daraktan cibiyar ayan wexler ke yin bulaguro takanas ta kano daga can amurka zuwa wata kasar waje don jagorantar wannan kwas to ko menene mahimmancin wannan kwas da aka shirya a halin yanzu Farfesa Muhammad Tukur Baba kwararre ne kan sha'anin tsaro. Muhimmancin wannan horaswa zai kawo mana samun amfani da waɗannan jirage da aka saya masu tsada kuma masu jirage ne na zamani da suke da abubuwa da ba a saba gani ba. Don haka kaga su kwamandojinmu da za su yi amfani da su za su samu kwarewa za su samu amfani da waɗannan jiragen inda za a samu inganci da kuma su biya bukata shi wannan horon ya kuma kara da yadda za a yi amfani da jiragen wajen biyan bukata ba tare da an yi kuskure ba wato da yadda za su yi amfani da ta hanya da zai zama haka din ne kuma a samu biyan bukata ba tare jikata wasu daban ba. ƙwararru daga Amurka da sauran sassan duniya ne dai akan harkokin soji da kuma suka samu horo daga lauyoyin sojoji da fararen hula su ne suka ja gabarar gudanar da wannan kwas A ba dai gwamnatin Amurka karkashin jagorancin Mr. Barack Obama ta yi ta jan kafa wurin saidawa Najeriya kayan yaƙi bisa zargin cin zarafin bil'adama a cewar Dr. Kabir Adamu mai bincike kan sha'anin tsaro. Misali yanzu wannan matsala da aka samu a jihar Yobe 'yan kwanakin da suka shige na jirgin sama wanda aka ce ya kashe mazauna wani ƙauye a nan to abu ne wanda ba ƙasar da za ta yadda ma haka nan matakan da irin wannan horo da aka yi manufarsa shine a hana aukuwan irin wayannan to matsaloli da ake samu na kashe-kashe na jama'a wayanda kina bin doka kuma ba mm, dauke suke da makamai ba ba kuma jawo wani matsalar tsaro suke da shi ba hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria madalla a gaida Hassan mai na kaina. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato lafiya uwar jiki da wakiliyar sashen Hausa Hawa Umar ke shirya mana. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan fibroid ko tsiron mahaifa. fibroid ko kuma tsiron mahaifa yakan fitowa matan da suke cikin shekarun haihuwa saboda yawan sinadarin estrogen da progesterone a jiki kuma yakan fito ko tsiro a sashe da dama na mahaifa tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata dr idris muhammad liman da ke aiki a babban asibitin kasa na abuja wato national hospital likita barka da warhaka barka mu dai ta likita ko za ka yi ma masu sauraron mu karin bayani akan cutar fibroid wato tsiro na mahaifa? Fibroid tsiro ne daga jikin mahaifan mace wanda ba ainihin mahaifa ba ne wato ya bambanta da sauran naman na mahaifin. Yanda fibroid din yake a nan tropical areas the developing world tsiro mahaifa yana da yana da yawa. Wato a kasashe masu tasowa kenan? Eh, nan kasashen sai ka ga kowane mace ɗaya a cikin mata biyar yana da da tsiron mahaifan nan koda da maimakon maiwa ne saboda mu nan mun bambanta a alun rayuwanmu da kuma lafiyan jikinmu da kuma genetics that is makeup na mu nan compare with mutanen turawa su ma suna da shi amma ya fi yawa a jikin namu me ke haifar da wannan tsiro na mahaifa a bisa ga kimiyya dai ba wani takamaimai abin da za a rike cewa ga shi wannan shine in mutum in aka gani a jikin mace ko a jikin mutum za ta samu tsirin mahaifin amma akwai abubuwa da dama da ake ce da shi predisposing factor idan mace tana da shi za ta iya samun tsirin mahaifin nan fiye da wanda ba su da shi ba wai lalle dan za su iya same shi fiye da wanda ba su da wannan factors din ba wai lalle in kana da factors sai ka kama su ba a yawanci da dama masu predisposing factor ba za su samu ba wanda ma babu predisposing limiting factor din nan zai iya kamawa da shi to meye ne wayannan eh, abubuwan da yake sa mace ta yawan ko kuma sauri samun wannan tsiron mahaifa na ɗaya shine launin fata bakake mutane da muna da shi ya fi yaduwa a jikinmu eh, idan aka kwatanta da turawa na biyu akwai wanda allah bai yi mata arfuwa ba ko sau ɗaya ba ko kuma wanda ta ma aihu ta samu haihuwa amma an dan dauki lokaci kwana na eh, shekara biyar bakwai goma bata aihu ba to a yawanci wayar wannan matan suna da matsalan ina zero mahaifa akwai wanda kuma genetics na family eh, idan maman mutum yana da mace tana da shi to there is that tendency cewa yar da ta aihu ita ma tana da higher chances na kamu da serum mahaifan nan na biyu abu daya banda in ya soma to abun da kimiyya ya kama sosai shine akwai akwai factor da yakan sa ya yi girma ana ce da shi estrogen wato sinadari ne na jikin dan adam musamman ma mace wanda yake kula da wanki wata-wata da ko kuma a yi ciki ko kuma ciki ya tsaya da sauransu na mace idan mace tana da siron mahaifan to wannan estrogen yana sa ya yi girma yana yana kamar abinci ne ga siron mahaifa yana sa ya girma amma ba wai lalle shi ne yake haddasa shi ba menene alamomin wannan ciwo na daya wayannan factors da na faɗa a da bata haihu ba ko babu haihuwa ko ko sau ɗaya ko kuma ta yi amma ya dan dauke shekaru yanzu bata haihu ba na biyu idan akwai wanda yake yana da shi har ma ko an gane an yi maganin shi a cikin eh, iyalin na wannan mace ko kuma ita ta ta taba samun wannan ciro mahaihuwa ta yi maganin shi an yayi shi ko wani abu haka za ta iya sake kamuwa da shi wannan bangare ɗaya kenan bangare biyu mace da ciro mahaihuwa yau yawanci akalla saba'in bisa su ko saba'in da biyar ma zuwa wajajen tamanin ba wani alama da za ta san cewa tana da shi shi yasa na ce tun farko idan mace ɗaya cikin biyar na matan mu a kasar bakake da kasa masu tasowa ana idan ka duba za ka tarar da sirrin mahaifan nan ko da maimakon maiwa ne a cikin mahaifan sauran kashi ashirin da ya rage bisa darin to su ne suke dan samu wani nuni da idan an je wajen likita dokta zai duba eh, ya yi gwaji cewa ko shi tsiron mahaifa ne ya kawo yannan matsaloli musamman cikin yanda yake nunawa shine jinin wanki ya yi yawa jato jinin alhada ko ya yi yawa kwana kwana da mace tana yin wankinta ko kuma ya yi yawa wasu ma har a yi wata wata ya zagayo wanki na can bata gama ma wankin ba har wani ya zo ya zagayo sai ta ce to gashi nan fa ya kai wata daya da wani abu ina ganin jinin ahila sauran hanyoyin da yake nuni shine idan ya yi kasaita ya yi girma sosai to sai ka gan idan wanda yakan san mace mai ciki idan ka lura da cikin mace za ka gan ya dan tashi ko kuma wani ma har ya yi kaman cikin wata biyar shida bakwai har tara in ba ciki ba wani sayi wannan tsiron mahaifa ne ya yi girma a cikin mace haka to ko bai nuna a wajen alhadanta ba ta san dai ga ciki na yayi girma har ma ana ce Allah ya raba lafiya amma na san dai ba ciki na aihuwa bane idan ya girma ya zaune a cikin cikin mace ya danne kayan cikin ko kuma kayan kugu na mace yakan sa wayannan e, kayan cikin mace ya fara samun matsala da zai nuna musamman mafitara daga koda zuwa wajen da fitari ya taso daga koda ya zo lada wato balambalan da fitari yake taruwa kafin a yi fitarin idan wannan tsiro ya girma ya kwanta a kai yakan danna shi fitari ba zai iya wucewa yadda ya kamata ba sai fitari ya taru daga wannan nan gurin komawa ba a bisa misali shine idan ruwa na tafiya cikin kwata idan aka cosa kwatan sai ka ga ruwa zai tsaya sai baza a waje to haka wannan zai yi sai fitare ya yi damin koma har kan koda ya je lalata koda na da yake na biyu ko kuma idan an jin jini ne ya zauna a kai kamar an jin da ke suke dawowa da jini daga kafa to idan ya zauna a kai sai ka ga yana hana jini wucewa zuwa yawa wajen zuciya to sai ka ga kafa zai kumbura hanya ɗaya kuma da yake nuni shine idan yana can ta bakin mahaifa ne har ma ya fita a cikin wajen farjin mace ciki ba wai a waje in ka duba za ka gani ba to zai iya samun infection wani irin ruwa da wari sai ta fitowa saboda naman wannan tsiron da ya zama infected to shi ma wani hanya ne da yake nuni amma wayannan hanyoyi duk sauran hanyoyi kadan wajen nuni ne mafi yawanci suna nuni ne da canzawa a cikin alhada kuma canji shine alhada zai yi yawa. To a likitance kwana nawa ne mace ya kamata ta ɗauka tana al'ada? Kwanakin alhada wanda yake daidai shine kwana daga biyu zuwa takwas amma yawanci wanda average kwana hudu biyar. To idan ya goce in ana yin kwana daya akwai damuwa idan ya goje yana yin kwana goma sha akwai damuwa to amma bari in sake ja hankalin mutane akan wannan kwanakin alhada kwanakin alhadan da ake yi wani sayi yana sabuntawa da kanshi yawanci mata sai su ta yi eh, alhada kwana uku uku kafin a yaure ko kuma a aihu idan an aihu bayan jinin haihuwa ya dauke idan za su soma sabon alhada a cikin rayuwa kuma sai ka ga ya koma kwana kwana shida to wannan ba damuwa bane wasu kuma daga kwana shida bayan haihuwa sai ya dawo kwana biyu to duk dai ba damuwa da wannan to abin da dai ba mutum ba zai zauna cewa an ce ba damuwa ba shine idan ya kai kwana goma abin da ya yi sama ya kamata a nemi likita a duba to akwai wani matakin kariya da ya kamata mace ta ɗauka idan ta gane cewa wani na kusa da ita ko mamanta tana da wannan tsiron mahaifa eh, akwai mutum ya samu ilimin me yaro mahaifa ko ba wanda yake kusa da kai da ya taba kamuwa da shi to a ta zuwa asibiti a yi medical check-up ko ba dan wani rashin lafiya a kama mutum ba domin yawanci wanda ba su a nuni nan kashi eh, saba'in da biyar bisa dari ana dan dago shi ne mace ta je bisa ga wani matsala daban aka yi scan sa ga cewa a akwai ma fibroid a jikin eh, uterus mace za ta iya gujin alaye da zai sa tana kamuwa da sexual sexually transmitted infections because shi ma yana da daya daga cikin abun da nuna cewa kila shi yasa yawanci mahaifan yin eh, kasashe masu tasowa yakan yawan samu tsiron mahaifa. Wani mataki ya kamata ta ɗauka musamman ma idan bata gama haihuwa ba ko tana so ta samu ciki ta haihu. To na ɗaya shine idan an samu tsiron mahaifa mace wani iri ne saboda kala-kala ne. Yaya girman shi? su nawa ne a jikin ma'aifin tana bukatan aihuwa idan ta taba aihuwa tana so ta zo ta kara in bata ma ba ta da aihuwa tana bukata e za wata rana za ta aihu da kuma wannan siron mahaifan yana da wani damuwa a yanzu musamman kama a ce alhada wanda yake shine hanyar da yake nuni yawanci in alhada yana eh, tana alhada jini na zuba sosai har ma tana dan samu jiri ko kuma tana samun blackout har ta fadi da sauransu su to kaga ba za a zuba mashi ido ana kallo ba in ba haka ba in karami ne kuma ba shi da symptoms ba wani damuwa da yake nuni yanda a jikin mace to iri wannan sai a zuba mashi ido a ta gwada shi wata shida shida ko sau ɗaya shekara amma ko da maimakon kwayan mai wane idan ya kawo damuwa ya sa Mm, alhada ya yi yawa ko kuma yana kawo ciwo ko kuma wani dai damuwa da ya aka san fibroid da shi ya kamata a bi shi a yi maganin shi maganin shi kuma a yawanci wajajenmu nan kasashe masu tasowa shine a yi operation a cire fibroid din to abin da nan zan sake fada tun da an yi maganan maganin shi shine idan an yi aiki ko operation an cire tsiro mahaifa zai iya sake tsiro kuma inda dogon rai shekara biyu bayan an cire tsiro mahaifa a jikin mace idan tana nan da rai da lafiya ashirin bisa dari na mata za su iya samu in ka sake komawa ka duba da ultrasound za a iya gani cewa tsiro eh, mahaifa mahaifa ya sake faruwa to saboda wannan idan mace bata yi yaure ba ko kuma bata yi haihuwa ba ba ma yawan sauri zuwa aiki ga tsiron mahaifan idan ba ya zama wanda ya zo da matsala ba sai mu ba da shawara cewa ki yi kokari ki yayi yaure ko kuma ki ki afi ki samu ciki ki afi yayan da kike so saboda idan an cire in ya sake faruwa zuwa aiki na so biyu yana da wahala fiye da na so daya in ka yi kokari ka yi wannan ka sake komawa so uku ko so hudu to wahala dai yana ninkawa ne ga so nawa aka taba yin aiki na eh, cire tsiro mahaifin so saboda wannan takamammen maganin tsiro mahaifa ne. idan an je an cire ainihin mahaifan ga baki daya an fi da shi to kaga wanda dai ba shi da ido ba zai samu ciwo ido ya kama shi ba to shine permanent or definitive treatment na sirrin mahaifa. Ka duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Idris Muhammad Liman. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To masu saurare yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga wajen abubakar kawu girgir. Wanda ya ce sayar da takardar jabu ta rigakafin coronavirus da ake yi a Najeriya bai dace ba kuma abin damuwa ne sosai ya kamata a yi hukunci mai tsanani ga waɗanda ke sayarwa da ma masu siye domin mayar da hannun agogo baya ne a kan yaƙi da ake da annobar corona sai mai wasiƙa ta gaba yusuf bazuka mai leda gwalolo jihar Bauchin najeriya ya ce salam voa hausa ku bani dama na mika ta'aziyata ga 'yan uwa da iyalai da al'ummar garin Gaya da ma masarautar Kano bisa rasuwar sarkin Gaya wanda Allah ya karɓi rayuwarsa. Ta da fatar Allah ya ji kansa ya gafarta masa mu kuma ya kyautata tamu bayan tasu. Haka zalika mai wasiƙa ta gaba Baban mamman bandi ya ce salam VOA Hausa muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ya kamata ta lalubo matsalar da ta sa kullum darajar naira ke ƙara faɗuwa wanda hakan yake jefa talakawan cikin ƙasar cikin mawuyacin hali da kuma hukunta duk waɗanda aka samu da wannan aika-aikar. Sai mai wasiƙa ta gaba ya ce, wannan shine ana magani kai na ƙaba. Gwamnatin jihar Zamfara ta katse layin waya domin kawo ƙarshen 'yan ta'adda amma ga shi 'yan ta'addar suna cin karansu babu babbaka don haka ya kamata a sake lali a fito da wasu dabaru waɗanda za su kawo ƙarshen wannan matsalar ba tare da jefa al'umma cikin mawuyacin hali ba. masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can anjima jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake da muku da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahra Aminu Fage da ta taya na gabatarwa da Julie Lathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku. Sai mun haɗu a shirin mu na dare.